ita ce tijara ɗin da babu karaya a cikinta amma a tijara kuma alkal kasuwanci ko musayar ka da mutane ta iya wata shiri ba ta iya wata fata ko da yake waɗansu malaman masu kuce ko da a tijara kuma Allah hakan shiri ba ne idan an suka sharuɗa amma lokacin ta iya hada hada hada ta kasuwanci ka da ubangiji sannan ka samu karaya Wayan an samu tangarɗar ba daga bangaren ubangiji bane daga bangaren ka ne kai bawa domin kowane yawan aiki yana buƙatar niyya bayan in aikin yana da kyau sai kuma niyya ta zama kyakkyawa da haka idan kai kyakkyawan aiki wanda ka gina shi bisa ga kyakkyawan niyya to sai hada hadar ka tsakanin ka da ubangiji ta tsore ka samu riba idan ko kai kyakkyawan aiki wanda ka gina su kan mummunan niyya to kaga anan gurin hada hadar ka ba za ku samu riba ba ko da tsakanin ka da mahalicin ka ne da haka dai a nan gurin nufin sun ce ya yan uwa kasuwanci iri biyu ne ko tsakanin ka da mutane ko tsakanin ka da Allah to idan muka lura da ayoyin da suke magana akan kasuwanci tsakanin mu da Allah sun kidaya waɗansu muhimman ayyuka ne wanda da su dan adam ke yin hada-hada tsakanin da ubangiji yake yin kasuwanci tsakanin da Allah na zaɓo mana wurare guda uku cikin alƙur'ani. wanda zan karanta ayoyi in yi sharhin su ne za su fito mana da wani irin hannun jari za mu buba tsakaninmu da ubangiji bari in faro daga sama wuri na farko na zaɓo su ne a cikin surafin nur inda ubangiji ta'ala ce fi buyutin azna Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmu يثبت له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله zuwa ƙarshen الايه ولي نبيو biyu وندبالا wanda malam ya ambata مقدمة cikin mukaddima kuma ni إن الذين يرثون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله zuwa ƙarshen aya wuri na uku shine wanda ɗalibin da ya buɗe da karatun al'kur'ani ya buɗe mana ba duka aroyan ba zan zaɓi yadda nake ganin ya fi na abin da ya faɗa يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تجدون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين هو النمل bari mu faro daga wurin farko faɗin Allah ta'ala fi buyutin azna Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu akwai gidaje waɗanda ubangiji ta'ala yayi izini an turfa a aza harfatu ginin a gina katangunsu a tsawaita su dan mutum ya hango su daga nesa cewa ya zo wani wuri na musamman waɗannan gidaje ko ɗakuna su ne masallatai ubangiji ta ala ya yi umarnin gina masallatai a cikin garuruka da unguwanni don su zanto alama ce da ake bambancewa tsakanin garurukan musulmi da waɗanda ba nasu ba tsakanin unguwannin musulmi da waɗanda ba nasu ba duk inda al'ummar musulmi suka za a samu masallacin da zai haɗa wani Allah dan salloli guda biyar a yi ne ko kuma don sallar juma'a azina Allah an turfa'a Allah ya yi izinin a ɗaukaka ginin wa yunkara fi kuma a ambaci sunan shi ubangiji a cikin su su wato kenan su masallatai din ambatan ubangiji na ɗaukar ma'anar sallah a wani lokaci kamar yadda ambaton ubangiji na ɗaukar ma'anar karatun alkur'ani a wani lokaci kamar yadda ambaton ubangiji na daukan ma'anan zikiri da addu'o'i ambaton ubangiji na daukan ma'anan wa'azi da karantarwa ambaton ubangiji na daukar ma'anar ba da ilimi waɗannan al'amurra dukkan su ma'anan zikirullahi ya haɗa ka iya cewa zikirullahi kana nufin karatun alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كأيتوا ذكر الله كان نفن صلى كان نفن ذكري كما كان نفن وتسنى تروى وأذن تروى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال سنة تركة أبنجي سنة siffanta su da dukkan siffa ta kamala suna kore masa dukkan wata sifa ta kawaya da zama koma baya suwaye suke yin haka rijalun la tulhihim tijara waɗansu mazajen da hada-hadar kasuwancin duniya wato ba ta shagaltar da su wala bai'un an zikirillah hada-hada ta saye da sayarwa ba ta shagaltar da su an zikirillah daga ambaton Allah wa iqamis salati da kuma tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bayar ya zakka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar suna jin tsoron wani ne wanda a cikinsa zukata suke jujjuyewa gannai suke jujjuyewa wato ido ya fito ya zazzare saboda tsoro da firgici haka kuma zuciya ta kawo daga inda take ta canjawa kanta matsuguni zuciyar da aka santa a cikin kirjin dan adam sashin hagu hagu ta karkata ta zo har wajen makogaro saboda razana da firgici da dan adam zai samu kansa to waɗannan ayoyi sun nuna mana kasuwanci da ubangiji ga irin abin da ake yi da shi sannan kuma kasuwancin duniya tsakaninka da mutane baya shagaltar da kai tsakaninka da kasuwancin tsakaninka da ubangijinka na daga cikin abin da za ka kulla kasuwanci tsakaninka da Allah gina masallaci tunda manzo Allah ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna dukkan wanda ya gina masallaci ubangiji ta Allah zai gina masa gida a cikin aljanna ko ka gina kai da kanka ko ku gina kai da mutan unguwarku kai da mutan garin kai da mutan ƙauyenku ka dai bayar da agaji wajen gina masallaci ko kai kaɗai ko ku da yawa wannan ɗaya ne daga cikin kulla kasuwanci tsakaninka da ubangiji sannan kuma na daga cikin abinda zai zan ka kulla kasuwanci tsakaninka da Allah abinda ake kira zikiri da kalmar mai faɗi wato zikiri karatun alkur'ani wa'azi faɗakarwa ya da ilimi duk yana ɗaukar ma'anar zikirullah duk wannan idan kai ka kulla kasuwanci tsakaninka da ubangiji sannan kuma tasbihi shi ma idan ka ka kulla kasuwanci tsakanin ka da ubangiji irin kasuwancin da mutum ba zai karye ba a cikinsa irin kasuwancin da mutum ba zai samu koma baya ba a cikinsa ko wannan shine wuri na farko ban ni zan tsawaita magana a kansa saboda abubuwan cewa a wuri na biyu da wuri na uku za su tsara wannan yawa da haka bari kai tsaye in je wuri na biyu fadin Allah ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إذا أنت كتاب الله abin da ake nufi da shi shi ne littafin ubangiji wanda wannan kalmar tana gaskatuwa a dukkan wani littafi da Allah ya saukar linjila ko zabura ko addaura ko suhufi ibrahim ko alkur'ani duk kowane ɗaya daga cikin na ɗaukar ma'anar kitabullah to sai dai galabatul isti'mal a cikin alkur'ani ta nuna idan an ce kitabullah a cikin alkur'ani kuma karan kansa ko aka ce alkitab din a cikin alkur'ani karan kansa a galibin wurare abinda ake nufi da shi shine alkur'ani. wato ba a nufin attaura ko linjila ko zabura ko sufi ibrahim ko a ce kitabullahi ko a ce kalamullahi ko a ce alkitab kawai a yi shiru galibi din ana nufin alkur'ani kamar alkitab alhamdulillah alladhi anzala ala عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا amma. كلام الله وبنجد تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه بأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون كتاب الله غدا لك أو كلما عاهدوا أهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم إيه كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون da haka a nan da aka ce lalle waɗanda suke karanta alqur'ani tunda ka fahimci cewa kitabullahi a galibi ana nufin alkur'ani. lalle waɗanda suke karanta alqur'ani ko kuma ka ce lalle waɗanda suke bin alqur'ani domin lafazin talabin fi'il madi yatlu mudari'i yana da ma'ana guda biyu tala yatlu yana zuwa da ma'anar qara'a ya qara'u tala yatlu yana zuwa da ma'anar ittaba'a tabi'u idan ya bi abu wane ya bi wane tala Musa zaidan wato Musa ya buwa ya bi zai wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha idan ya bi ta ko in ya karanta ta idan ya bi ta da haka idan aka ce yatluna kitab Allah kuka ce suna karanta alqur'ani ma'anarsa at-tilawa kenan ko ka ce yatluna kitab Allah ma'ana يتبعون القرآن الكريم ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعتقدون ويعتقدون ما دعا إليه من المعتقدات دون شيء يتلون كتاب الله da ka'ida ta malaman tafsiri idan lafazin zai ɗauki ma'ana guda biyu kuma ya zanto ma'anonin guda biyu dukkanin su kyawawa ne kuma ya zanto ma'anonin guda biyu ba sa zama suna warware ba kishiyoyin juna ba ne to idan an tashi fassara aya sai a fassara da dukkan ma'anonin guda biyu a ce al'ƙur'ani yana nufin ma'anonin biyu a haɗe a jumlace ba za ta ce ɗaya ta fi ɗaya rinjaye ba a nan domin musulmi ana buƙatar karanta alqur'ani ta tare da shi sannan musulmi ana buƙatar me bin alqur'ani ta tare da shi idan ya kasance zai bi al'ƙur'ani ba zai karanta ba to ya ma zai bi shi kenan idan ya kasance zai karanta amma ba zai bi alkur'ani ba to karatun bai yi tasiri ba kenan domin makasudin saukar da alkur'ani ba shi ne a tilawa ba kadai a'a makasudin saukar da alkur'ani a tilawa a tadabbur wal faham sannan kuma al'amalu bihi wanda shine ma'ana ittiba'u din kenan da haka saboda wannan ribar da ke cikin lafazin tala ya yasa a galibi ubangiji ta'ala ke amfani da shi wajen alkur'ani ko littafin da ya saukar dan a nuna ana buƙatar hidima iri biyu hidima ta karanta shi da hidima kuma ta me ta doka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi kaga anan gurin yatlunahu ka iya cewa ma'anar farko ita ce me yaqra'unahu ma'ana ta biyu ita ce me yattabi'una haka ma'anonin guda biyu shugaban masu tafsiri Abu Ja'far ibn Jarir Tabari ya ambace su cikin Jami'ul Bayan an tawili ayatul Qur'an hada da juna da haka dai ya yan uwa musulmi alqur'ani yana bukatar hidima biyu hidima ta mu karanta shi hidima ta mu bi ko bin sa reshe ne na fahimtar sa fahimtar sa kuma reshe ne na at-tadabbur da haka yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkar ulul albab at-tadabbur kuma shine ijalatul fikri fi alfaz al-qur'an karim maani mutum ya gudanar da tunaninsa akan kowace kalma cikin kalmomin alqur'ani ma'anarta ta ita kadai da ma'anarta in hada da kalmar da ta rigaye ta ko ta zo bayan ta me za ta haifar na ma'ana mutum ya gudanar da tunaninsa akan wannan ya ga umarni dan ya bi ya ga hani dan ya nisanta ya ga haram dan ya kauce mata ya ga halal dan ya kudurce aiwatar da ita to wannan shine abin da ake bukata game da littafin Allah lalle ne kowanne ɗaya daga cikin mu mu na mu al'ummar musulmi ya zanto yana da alaka mai karfi tsakanin shi da alqur'ani da kuma alaƙoƙi da dan adam zai samu tsakanin shi da alqur'ani malamai suka ce alaƙoƙi ne guda hudu alaka ta farko alaƙar imani imani da cewa alqur'ani izu ɗin din gaba daya sura ɗari da goma sha hudu da dukkan arufa da kalmomin da ke ciki wahayi ne daga wajen Allah ya saukar da shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko kenan alaka ta biyu karatunsa ya zan to ka iya karantawa ke iya karantawa to kuma wannan karatunsa yana da ranar farawa amma ba da ranar karewa ba a cewa ga wata rana ka kammala karatun alkur'ani domin ko da ka haddace shi ka zama gangaren kana buƙatar yin bita dan karka manta tunda manzon Allah ya nuna alqur'ani na saurin kubucewa wa dan adam sama da yadda rakumi ke saurin sulalewa daga da baibayin da aka yi masa da haka idan mutum baya maimaita shi yana bita akai-akai zai iya mantawa alaƙar karatunsa kenan daga ranar da ta fara babu ranar karewa sannan wannan alaƙa ta karatu za mu koyi su daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya mayar da alkur'ani abokinsa a koda yaushe abokinsa a cikin sallah abokinsa a wajen sallah musamman salloli na nafila wanda mutum ke da yancin tsawaitawa yadda ya ga dama ba kamar sallar farilla ba da aka ce ka lura da tsofaffi da ke bayan ka da mace mai goyo da ke cikin jirgi da kila mara lafiya da za a iya samu wannan aka ce ka yi karatu sama sama amma sallar tarkowa ba wanda ya maka iyaka ka ja yadda ka ga dama in shi ya gaji sai ya zauna in ita ma in ta gaji kuma sai ta zauna in abin ya fi karfin sa yayin sallama ya je gefe ya tashi shi kadai ya kyale mata biya su tafi ta ga wannan sai ya zanto manzon Allah na tsawaita karatun alqur'ani a cikin sallar dare sai wanda take jawo masa kafafunsa su kumbura har su tsage har su yi fasu sai wanda zai iya karanta suratul baqara da suratul nisa da ali imran a cikin raka'a daya sallallahu alaihi wasallam to wannan alaka tsakaninka da alqur'ani ka duba yadda manzo Allah ya sannan a kowane yini yana da abin da ake kira alhizb idan an ce hizbi ko kuma a ce alwurd galibi sukan ce alwurd yana da wani wuridi na alqur'ani idan an ce wurdi ba a nufin zikiri da kake kidayawa da kwayukan sarki ana nufin duk wani abin da ka lazantarwa kanka wane yana da wurdin alqur'ani ma'ana ya lazantarwa kansa kullum izu biyar ko izu goma wanda tana da wurbi na alkur'ani ma'ana ta lazantar wa kanta kullum sai ta yi izu biyu ko izu uku ko sama da haka wannan na da wurbi na azumi na litinin da alhamis a kowane mako ko wurbin azumi uku a kowane wata da sauransu wurbi dai ne da abin da ka lazantar wa kanka ka yi kullum kullum to manzo Allah ya lazantar wa kansa wurbi na alkur'ani wanda kullum sai ya yi to sai ka kalli kanka kalli kaina mu gani kar yi mun lissafi da abin da ka karanta cikin sallah asuba ko azhar ko la'asar da muka yi su a'a daga lokacin da alfajir yake so zuwa yanzu mai ka karanta na alqur'ani izo nawa ko sura nawa me kika karanta na alqur'ani izo nawa ko sura nawa wannan shine zai bayyana matsayinka ka gane alaƙar ka tsakaninka da alqur'ani mai kyau ko mara kyau kuma daga nan za ka gane kasuwancin da kake kullawa tsakaninka da Allah ka zuba jarin da yake sa karfa ko kuma jarin da aka bai kai ba me ka karanta daga safe zuwa yanzu me kake shirin karantawa daga yanzu kuma zuwa lokacin da za ka kwanta barci ka ɗora hakan karanta akan katifa kai ta shari me ka karanta mai dabara shine wanda yake warewa kullum izu biyu wani kullum izu biyar wani kullum izu goma izu biyar tsaka tsakiya kenan izu biyu kuma mafi karanci izu goma kan mutum ya ƙara tasawa sama kenan to wannan izu biyar idan muka dauke shi a matsayin tsakatsakiya kana da dabarun yin sa hanyoyi guda biyu wannan guda biyu da zan baka shawara ce ba dole bane kila kana da wanda ya fi wannan ko dai kullum kai sallar asuba karka tashi daga wajen sai kai izu biyar wanda wannan na nufin ka zauna awa daya ko awa ɗaya da kwata ko awa ɗaya da rabi gurgudan sauri ko rashin saurin karatunka amma dai ba za ka wuce awa ɗaya da rabi ba ka izu biyar ba ko kuma ka ɗaukar wa kanka duk wata sallar farilla da zan yi kafin in tashi sai na yi izu ɗaya idan na yi asubahi sai na yi izu ɗaya zan tashi daga wajen idan an yi azahar sai na yi izu ɗaya la'asar ba magariba isha sai na yi izu ɗaya kullum ya zama nawa izu biyar ma'ana a cikin kowane kwana sha biyu za ka sauke alkur'ani a cikin kowane kwana sha biyu za ki sauke alkur'ani wace riba ta fi wannan a rayuwarka a rayuwata idan mun lizantarwa kan wannan kaga wannan ba karamin riba ba ce ba wanda ko zai yi izu biyu ne to idan kai izu ɗaya bayan sallar asubahi sai ka yi izu ɗaya bayan sallar la'asar dan ka dace da lokutan guda biyu da na karantar maka da hadisi da zuwa kai lokacin da mala'iku ke canjin aiki ya ta ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil da wa mala'ikatun bin nahar fa yastami'una inda salatul fajr wa inda salatul asr sai ka ribaci waɗannan lokuta masu albarka idan kai wannan kayan abin da ake kira tawsi'u da'iratul ahdaf malamai sukan ce mai hankali shine wanda yake fada da manufofi yanzu makasudin zuwan ka dakin taron nan ko zuwan ki shine dan ki lacca laccar da aka ce Ja'far Mahmud Adam zai yi to amma in kin ga dama kuma zaki fada da da'irar tunaninki ko manufarki ko manufarka shine lokacin da ka zauna kake zaman jiran a zo to kuma sai ka yi amfani da wannan ribar wajen karanta wani zikiri ko halila ko fari ko salati da annabi a cikin zuciyarka ba tare da ka masa na gefen ka ba manufar da ta kawo ka shirya sauraron lakta amma zaman kuma ka kare yin wani abu na me na lada sannan a wajen kuma sai ka yi ƙoƙarin kiyaye mafiya mahimmancin dabbobin magana da aka faɗa kawunan alƙalamin magana daya biyu uku hudu wanda kuma ka kudurce a zuci za ka duba cikin abokanka ko cikin kawayenka wanda ba su zo ba wanda yan an tashi kuma ka isar musu to a nan wurin kaga bayan karuwa da ilimi kuma kayi ne kaya da ilimi tawsi'u da'iratul ahdaf kenan sai ka zanto ka shiga cikin ayar da Allah ke cewa fa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun kaji kaciyar ka fa'idanta ka fa'idantar mu koma kan gabar maganar mu innal ladzina yatluna kitaballahi alaka ta farko imani alaka ta biyu karatu alaka ta uku ita ce fahimtar mai alqur'ani ke cewa to wajen ka fahimci mai alqur'ani ke cewa sai ka bi matakai ka koyi harshen larabci na ɗaya daga cikin matakan zuwa darussa da ake yi na alqur'ani din kansa na ɗaya daga cikin matakan kai kanka kana da littattafan tafsiri da zaka iya ganewa ko na larabci ko na yaren hausa ko na yaren turanci in kana bi yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka bibitar waɗansu shirye-shirye na gidajen talabijin da rediyo waɗanda suke da alaƙa da alkur'ani ko fassara shi ko bayyana shi na ɗaya daga cikin abin da zai taimaka maka sai wa kanka ko ki sai wa kanki ko a sai maka waɗansu programs da ake da su na kwamfuta waɗanda zaka iya sawa wanda suke da alaƙa da alkur'ani dinna na taimaka maka wajen fahimtarsa sannan kokarin sanin waɗansu website da ake da su a intanet waɗanda suke suna da alaka da alkur'ani tsantsa karatunsa ko tafsiransa ko dukkan wani sabon bincike da aka yi a kansa ya kasance tana kokarin leƙa wannan sama da leƙo waɗansu gurabe na intanet waɗanda suke da tsara kaga idan mutum ya ribaci waɗannan sai ga kullum yana ƙara haɓaka alaƙarsa da alkur'ani ta wajen ya fahimce shi daga nan alaƙa ta hudu ita ce alaƙar aiki da duk abin da ka fahimta Abin da ka gane na alkur'ani to waɗansu malamai na kawo alaka ta biyar waɗansu kuma suna kyale ta masu kawo alaka ta biyar suka ce dan ita ce zaka baka kamala ta bani adam shine abin nan da kai imani da shi kake karanta shi kake kokowar fahimtar ma'anarsa kai aiki da shi to ka kira wani zuwa ga imani da shi zuwa karanta shi zuwa fahimtarsa zuwa aiki da shi alaka ta kiran wani zuwa ga alkur'ani imani da alkur'ani karanta alkur'ani fahimtar alkur'ani aiki da alkur'ani kiran mutane zuwa ga alkur'ani kaga alakoki guda nawa guda biyar to wannan ita ce alaka ta ka tsakaninka da alkur'ani wanda kuma salo ne na zuba riba ko kuma a zuba abin da ake kira hannun jari tsakaninka da Allah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu salata abu na biyu shine tsayar da sallah wannan idan an ce sallah kowa ya riga san ibada ce sananniya wadda ta gino da bangarori tsayuwa rukuɗi sujada karatun alqur'ani ta iya da sauransu ana buɗe ta da kabbara a kare ta da sallama wannan ita ce sallah to kuma sallah ta kasu kashi biyu sallah ta farilla da kuma sallah ta nafila duk lokacin da aka yi magana sallah kai tsaye aka yi shiru to farilla na shiga cikin kafin nafila amma fadin kalmar as-salatu din zai haɗe da ya hatta kalmar sallah ta nafila da haka dai iqamatu salati abin da yake nufi tsayar da sallah na nufin yin ta akan lokacinta na nufin kiyaye rukunanta da wajibanta da mustahabbanta rukuni abin da baya karban canji in babu shi babu sallah karatun fatiha rukuni su zira dukkan su rukunai ne daga cikin rukunan sallah amma akwai wajibai waɗanda su ba rukuni ba ne ba wajibi ne idan mutum ya bar shi ba a cewa baya da sallah sai dai sallah ta samu kasu da tawaya a ciki da kamar ikama wajibi ce ba rukuni ba cikin rukunan sallah ma'ana mutum ya samu tawaya da ragowar lada a sakamakon rashin yi da sauran waɗansu bangarori sannan da ta ga kiyaye rukunai wajibai mutahabbai sannan kuma gayi kayi gashi kayi ta a cikin lokacinta sannan kuma idan kana cikin waɗanda ba su da uzuri ko hanzari to lalle ya zanto a cikin jam'i kai ta dan yin cikin jam'i shi ma wajibi ne to kaga ababen nan dole su ne suke tabbatar da ikamatu salati to kuma sallar jam'i bisa ga zance mafi inganci wajibi ce akan kowa in banda mace da yaro wanda bai balaga ba da kuma mara lafiya da kuma matafiyi da kuma bawa waɗannan su ne wanda sallar jam'i bata zama wajibi a kansu ba mace ba wajibi bane akan ta amma in ta je tana da lada amma namiji wajibi ne akan kansa in yi zuwa da gangan yana da zunubi sai ba in ya zanto baya da lafiya ko kuma in ya zanto matafiyi ne dan malamai sun tattauna kan matafiyi hal tajibu alaihi salatu jama'a aw la tajib da haka dai tsaye da sallah na nufin waɗannan sannan kuma mutum ya san salloli guda biyar waɗanda suke wajibi a cikin yini sanin dole guda biyar to daga nan sai waɗanda suke bin su sallar da ta fi kowace muhimmanci bayan waɗannan salloli guda biyar su ne sallar shafa'i da wuturi da kuma da kata da alfajiri abin da ke nuna muhimmancin su manzon Allah idan ya yi tafiya ma baya barin su yayin da yake barin sauran nafilfili amma baya daina shafa'i da wuturi baya daina da kata da har ya dawo lokacin tafiya to wannan sai nuna muhimmancin daga nan sai sallolin da ake kira arrawati raka'a goma sha biyu a yini wanda manzo Allah ce duk wanda ya tsare su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna waɗannan salloli guda biyar su ne shida lokacin azhar hudu kafin ta biyu bayanta. ko ka yi biyu kafin ta hudu bayan ta duk wanda kai ya halatta hadisi ya nuna daga nan sai biyu bayan sallar magrib ka ka samu takwas kenan sai biyu bayan sallar isha'i ka ka samu goma daga nan sai biyu na raka'atan alfajr ana kidaya su cikin arrawati sallah ɗaya sai a ce mata ba cikin waɗannan in ka haɗa su duka arrawati wanda duk ya kiyaye suka bai da hadisi ya nuna cikin sahih muslim ubangiji ta'ala zai gina masa wani katafaren gida a cikin aljanna to kaga ita musu sala na nufin wannan sannan abu na gaba wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar daga cikin abin da muka basu su a sirrance da kuma a bayyane idan an ce ciyarwa na nufin kashe kuɗi ba lalle bane abin da ka baiwa mutum abinci ya ci da shi kada a dauka ciyarwa wani ya dauka ma'anarsa shine dole sai abinci ta iya abinci ne ta iya wata bukata ce ta rayuwa abin da ake nufi kashe kuɗi dan amfanin wani ko ne kila lokacin da ka kashe masa kudin abinci ya ci kila tufafi kila kudin magani kila kudin karatu kila kudin registration ka biya masa kila kaza kila kaza duk abin da dan adam zai amfani da shi ka kashe masa kudi a kai sunansa al-infaq ciyarwa wa anfaqu mimma razaqnahu to ita kuma ciyarwa iri biyu ce akwai ciyarwa ta tilas wanda dole sai mutum ya yi ta akwai kuma ta nafila ciyarwa ta tilas ba ta zakka tana ci dole mutum ya bayar da zakka idan yana da dukiyar da ta kai nisabi wato ta kai abin da shari'a ta ce in ya kai haka ake fitar da zakka sawan kuɗi ne ko dabbobi ko kayan noma sannan ko mutum ya ciyar da iyalin gidansa matarsa da ƴaƴansa da iyayensa da suka gajiya wannan ciyar da su shi ma wajibi ne wato kenan abincinsu maganin su in ba su da lafiya sannan kuma kuɗin su don su yi ilimi wannan wajibi ne akan ɗan adam kaga wannan daina cikin ciyarwa ta wajibi sai ciyarwa ta nafila wanda zaka ciyar da wani wanda baya cikin waɗancan baya cikin mata ko ƴaƴa ko iyaye saboda haka amma ka ga mabukaci da shi to shi ma ciyar da shi kuma wannan mustahabbi ne da haka duk lokacin da aka yi magana ciyarwa cikin alkur'ani abin da yake shiga na farko shine ciyarwa ta wajibi zakka da ciyar da iyali tunda manzo Allah sai kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya isi mutum kayan laifi ya tozalta wanda yake ciyarwa wato ya kyale mutanen gidansa babu abinci ya'yansa babu abinci ko babu sutura ko kuma babu kayan bukata waɗanda suka zama dolar rayuwa nafilar rayuwa ba dole bane amma dai dolar rayuwa dole ne dole a ci dole a ci dole a yi sutura waɗannan wajibi ne kowane mutum ya kula da shi dangane da iyalin gidansa har ko manzon Allah ya nuna laifin mutum idan bai yi hakan ba sannan kuma alqur'ani ya nuna yadda zaka ciyar din da yadda zaka tufatar din zaka yi ne ta hanya ta tsakatsakiya idan an kwatanta da samun ka baka yi almubazzaranci ba baka zama kayan ƙauro ba wajen sutura da abinci duk wannan wajibi ne don saboda kuma wajen ciyarwa da abin da ya shafi sutura ya yan uwa yadda mutum zai yi su yadda addini ya nuna ba yadda al'ada ta ce ba dan a al'ada wani lokaci akan yi daidai wani lokaci kuma akan yi kuskure a al'ada a ƙasar hausa sau nawa mutum ya yake wa matarsa ɗinki sau ɗaya in mai kokari da so biyu karamar sallah da kuma babbar sallah daga nan kuma sai ta haihu zanen haihuwa to kaga wannan al'ada ce ba addini bane amma kai tsakaninka da Allah so nawa ka canza kaya a shekarar kila kayan ta da goma ita kuma kayan mata biyu ma'ana wasa tare shi banban ko ba haka ba ina ga wannan bai adalci idan an za ka yi mata ya eh, za ka yi sau goma na kalli ita kai mata sau nawa sau biyar ka dai ba na san amsar ku a yi sau nawa ka su ce musu a al'ada kuma yawanci idan mutum zai yi wa matarsa tufafi wannan ina faɗa ne don mu gyara ba na nufin ban dariya kadai da gaske nike lokacin da nike magana ba wai ban dariya kawai nake nufi ba a al'ada yawanci idan za mu yi wa matan mutum kwafi a kasar hausa mutum yakan je ne sayo a tafar ba tare da ya shawarce ta ba wata kala sannan idan ya sayo guda ɗaya a tafa a cikin bakan leda zai zo jefa mace ce ga nan wannan zuwa al'ada kuma yana tana gobe da safe ta je ta durkusa a kofar da zakarsa ta ce Allah na ga akan ba Allah sanya alheri idan ba ta yi hakan ba to ba ta kyauta ba kuma sai ta samu da wata hukuma da zai mata to idan aka kawo a tamfa daya idan ka sai a tamfa daya ka bawa matarka to sai ta yi tufafi na su zane da riga sai mai sai gele ko na dan kwali da ke za ta samu a ciki amma kaddara ta dan kwali to tufafin mace sun kare a guda hudu kai namiji ne idan ka samu tufafi hudu ka kare ka iya ga yadda Allah ta iya ga yadda sarki da tufafi hudu ga riga ga harfin ga wando ga takalmi a haka in ne sallah ta halatta ko ta halatta ba a haka in ne je fada ba za a ce na yi laifi ba sai dai a ce kila al'adar fada ana buƙatar babban riga mai asaki wannan kuma daban su ma sun san nafila ce ba tilin ba ce ba in dai wannan kan da sauke fara <laughs> wannan ba sai na yi wannan ba to amma kai lokacin da ka kawo a tamfa kaga zani aka samu da riga da kuma yale kila da dankwali yanzu akwai sauran al'amura da yawa waɗanda a lissafin kai baka lissafo da su ba kaga dai baka yi maganar takalmi ba kaga baka yi maganar zobe da awarwaro ba baka yi maganar sarka ba <laughs> baka yi maganar jaka da za ta ɗan rataya ba tana bukatar jaka dukkan waɗannan al'amura za su shiga cikin wannan ma'anar tana bukatar turare tana bukatar hoda tana bukatar kuɗin kitso sau nawa za ta kitso a wata ai kaza ma ita ce mai yin kitso sau ɗaya a wata kaza ma cikakkiya ce amma wa kwanan nufin gaskata gizi lafazin amana ko yuminu ko yuminuna ko aminu yana yin ta'dini bil ba ubangiji ta ala ce laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib sai sai ne walakin al birra man amana billahi kaga billahi ya ayyuhal ladina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله آمن الرسول بما بالبعث بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن billahi kaga ba ta zo amma idan ana nufin gaskata wani wanda ba Allah ba sai a canza harafin ba sai koma la dan a bambanta zanubin ubangiji da zanubin halittu ya'yan annabi yaqub lokacin da suka je suka batar masa da kansa annabi yusuf suka zo suka ce kura ce ta cinye shi suka ce da shi amma wa ma anta bi mu'minin lana wa sadiqina wa ma anta bi mu'minin lana ba su ce bina ba sannan ubangiji ya faɗa game da annabi ibrahim ce fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi hakim nabi kuna kokarin tunawa suratul ankabut fa amana lahu lut kaga amana lahu ba amana bihi ba saboda wato ainihin annabi lutu ya gaskata annabi ibrahim amana lahu amma idan janibin ubangiji ne sai dai amana bihi lafazin al-iman wato kenan a tasdiq yake nufi a larabcin sa tagoro gaskatawa amma idan ana nufin ma'anarsa ta shari'a to ababe guda uku ne shine iqrarun bil zaman wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan kudurin zuci dangane da tsayantakar ubangiji da kaɗaitakarsa da cancantar shi kaɗai ake wabauta yadda da haka wa zuciya ba tare da shakka ba wannan kenan furta hakan da baki sannan kuma aikata hakan a cikin gabbai wannan shine abin da ya danko da imani inda zai zai imani ka a zuci kaɗai yake babu shi akan harshe babu shi kuma akan gabbai to bai zama imani ba wannan ba zai iya kare ta ba daga tsinan masin musulmi idan ana jihadi ka ko kai ka yi imani a zuci ba za ka furta da baka babu wani sai an kai kan idan an je a rabi a can amma dai a nan hukuncin ka shine ba za a yadda ba har sai ka furta da baka sannan da mutum zai furta imani da baka yi kiyin sallah ya ce an mu imani mu imanin zuci ne baya bukatan aiki kila aiki ne yana shiga ka gina ma ba za a yadda da shi ba don irin wannan imanin na harshe ne munafukai suka wa ilin nasu mun kudu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum للمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ذات إيمان نبوهم اضطرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد في الطاعات وينقص بالمعاصي imani yana haɗaka a sakamakon ayyukan da idan sun yawaita imani yana raguwa ya zaizaye har a neme shi a rasa idan ya zanto ayyukan barna sun yawaita tattare bawa da haka kyawawan ayyuka suna ƙara imani munanan ayyuka kuma suna dakushe shi su rage shi har ya zanto babu shi shi yasa Allah ce fa amman allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun liyazdadu imanan ma imanihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun baka dai wannan shi ne imani ko imani da Allah imani da Allah abu ne guda hudu na nufin yadda da cewa akwai shi duk da cewa ba ka iya riskarsa kai ɗin ni ma iya riskarsa ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar ba za mu iya riskar ubangiji mutum da su ne hanyoyin isar da sako ga ɗan adam ko ilimi ga ɗan adam kafofi guda biyar abu na farko ka taɓa abu don ka gane mai taushi ne ko mai kaushi mai sanyi ko mai zafi wato da hannu ne feelings kenan daga nan abu na biyu wato shine um, shakar abu ta da za ka gane mai kaishi ne ko kuma mai wari ne daga nan sai abin da za ka gani da ido don bambance launuka tsakanin fari da baki da wanda ba daga nan wurin kuma abu na hudu shine harshe da za ka ɗanɗana wato ainihin ka ji abu cewa mai gishiri ne ko mai ɗaci ne ko mai garki ko hamami ko na daga nan wurin kuma sai abin da za ka ji shi da kunnen ka don ka ji sautinsa ko karansa ba ka iya riskar ubangiji ta ɗaya daga cikin ababen nan guda biyar haka ba ta irin sukar abin da ake kira al-mughayyabat ta ɗaya daga cikin ababen nan guda biyar dan ga duk gefe shi ne abin da ba ka riskar sa ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan da haka ka yarda akwai Allah duk da ba ka iya taɓa shi da hannu ba ka iya tsinkawo shi da ido amma tasirin sa wajen gudanar da duniya ya nuna ka yarda akwai shi ruwa fitar da tsirrai bambanta yanayi duk na nuna akwai Allah yadda da Allah shi ne abu na farko a imani da Allah sannan yadda da cewa shi ne rabbu to kuma shi rabbu abinda rububiyya ke nufi shine abu guda hudu abu na farko al-khalq shine mai halitta ga dukkan duniya hadha khalqullah fa aruni ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين sannan kuma ka yadda shine al-malik lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha sannan kuma ka yadda shine al-mudabbir yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idni sannan kuma ka yadda shine ar-razzaq قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الخلق الملك الرزق التدبير شيء كلمة رب تكينك wato rububiyar su cikin waɗannan al'amura ne to ka da shi rabbu ne sannan sai ka da shi ilahu ne shi kada ake yi wa bauta banda shi ba a bauta wa kowa daga nan kuma sai ka yadda da abin da ya tabbata gare shi na kyawawan sunaye da sifofi na kamala to waɗannan ababe guda hudu wato su ne abin da ake kira ka yi imani da Allah a jinkulan su su duka idan ka yarda da ɗaya baka yarda da uku ba ka yi imani ba in ka yarda da uku baka yarda da ɗaya ba ka yi imani da shi ba hakika ne imani imani da Allah kenan imani da manzon Allah kuma shi kuma yana nufin ababai kamar haka abu na farko gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari ko a da ko a yanzu labarin da ko wanda zai zo nan gaba abu na biyu na nufin yi masa da'a cikin duk umarnin da ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma abu na uku wato ainihin na nufin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana to lalle mutum ya hannu sannan abu na hudu na nufin yi masa da'a tsantsar da'a abu na biyar na nufin son shi sama da kowa a duniya sama da son iyaye sama da son shugabanni sama da son kowa a duniya lalle mu fifita kaunar manzon Allah a cikin zukatan mu saboda da muke son kowa inda za mu daidaita shi tsakanin su da wani to mu bayyana manzon Allah haƙƙin sa makauna da soyayya ba to wannan shine imani da manzon Allah da haka ubangiji yace tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah sai ku yi jihadi dan Allah ku yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah to kalmar jihadi game da fassara shi da bayanin sa wajen malamai batutuwan suna da yawa ko maganganun suna da yawa tsakankanin maganganun abdullahi dan Abba cikin sahabbai ko al-imam qatada ibnu da'ama as-sadusi cikin tabi'ai wancan cikin sahabbai wannan cikin tabi'ai da sauran maganganun malamai suna da yawa amma dukkanin su maganganun su sukan kai su komo ne cikin cewa abin da dai kalmar jihadi take nufi idan ka lura da sinadarin kalmar harfa uku ne da jinin da ha da kuma dal na nufin yin iyakacin kokarinka wajen ganin kalmar Allah ta yaɗu a ban kasa na nufin zage dantse a mataki na ƙarshe da kake da shi ka kone malejin ka na himma da ƙwazo wajen kanin karmar Allah ta tabbata ban sa to da gabbai ne za ka yi da dukiya ne za ka yi da ilimi ne za ka yi waɗannan sai da ake jihadi da su kenan amma shi jihadi shi ne ɗaukar matakin ƙarshe da nufin kalmar Allah ta tabbata a ban kasa litakuna kalimatullahi hiya al-ulya to wannan daukan mataki na ƙarshe don kalmar Allah ta tabbata shine jihadi amma abin da ya kai jihadin kuma to shine za a ce ko kai da ko ka ko kai da dukiyarka ko kai da gangan jikinka to a nan gurin lokacin da za ka ɗauki matakin ƙarshe don kalmar Allah ta tabbata a ban kasa lallai za ka wuce wani zango-zango ya danganci nau'ikan abokanan adawar da ke gabanka al-imam ibn qayyim ya bayyana cewa abokanan adawar dan adam a bawa dan adam ko kuma wanda dan adam zai yi jihadi ya gugurmaya da su guda hudu ne abu na farko zuciyarsa abu na biyu shaitan abu na uku kafirai tsantsar kafirai abu na hudu munafukai to ko ya kallo kuma sai ba da mataki ba ka iya yaƙar shaitan ka ci galaba a kansa har sai ka yaki zuciyarka a karan fari sannan ba ka iya fita jihadi ka gugurma ma kafirai ko munafukai har sai ka yaki shi ɗan ci nasara a kansa wato kenan za ka fara da kanka sannan wa sannan ɗan sannan kuma kafirai da munafukai idan mutum ya yi kallon baɗake ya mantar da kansa bai yaki kansa ba bai yi gwagwarmaya da kansa ba kai tsaye ya tsallake ya kyale ɗan ya nufi kafirai to ba zai iya ba in ma ya je zai dawo kuma sai hudu amma idan mutum ya fara gamawa da kansa sannan ya gama da shekan sannan sai ya fuskanci kafar ya cin galaba a kansu to matakan jihadi da kanka wanda ake kira jihadin nafs guda hudu ne farko ka yaƙi zuciyarka ka tilasta ta koyan shiriyar da manzon Allah ya zo da ita shiriya da manzon Allah ya zo da ita ka tilasta a kanka koyan wannan shiriyar shika-shikan musulunci shika-shikan imani ka san ihsani ka san sallah ka san zakka ka san azumi ka san haƙƙin ma'abucin haƙƙi a kanka iyaye da mata da yan uwa da dangi da makwabtayoyi da ganne koyon wannan a jumlace wato ka fahimci abin da yawa zama a sani a matakin ilimin fari a babin aqida da a matakin ilimin fari a babin al-ibadat matakin ilimin farko a babin al-akhlaq dabi'u da halaye na gari mutumin da duk yake zuciyarsa ya tilasta mata koyon wannan to ya ci ya ci nasara akan mataki na farko daga nan sai mataki na biyu game da zuciyarsa abin da ya koya din nan ya tilasta wa kansa aiki da shi kada ya farko ya karance shi amma bambancin shi da mutane wajen karatun ne amma in an zo aiki duk baya ba a bambancewa a a wa kansa yin aiki da abin da ya fahimta ya fahimci girman haƙƙin iyaye a ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah ke yafi kowa nuna hakan a aikace dan a gani ya gane haƙƙin mata da ƴaƴansa to fi kowa kulawa da hakan a aikace a sansanin hakan a tattare da shi ya gane haƙƙin ma'abuta hakki da tsarewa musulmai mutuncinsu to a fahimci hakan tattare da shi a cikin aikinsa na yau da gobe to wannan mataki na biyu kenan mataki na uku ne kiran mutane su fahimci wannan abin da yake kai ya tilasta wa zuciyarsa kiran mutane a kan haka sannan mataki na hudu juriya da haƙuri lokacin da yake kiran mutane don sai sun na masa sai sun zage shi sai sun yi masa kage sai sun yi masa dukkan wani kage a gidan cin mutuncinsa to wannan kar ya ga ku sai himmarsa ta kira da karantarwa da wa'azantarwa da faɗakarwa yi duk abin da zai iya yi to waɗannan su ne matakai guda hudu wanda mutum zai yaki zuciyarsa shine malamai suka ce su ne suratul asr gaba ɗaya ta kunshe su wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amanu kaga ya koyi shirya kenan wa amilus salihat ya yi aiki da shirya din kenan tawasaw bil haqqi kaga ya yi da'awa wa tawasaw bis sabr kuma ya jure kan dukkan gugurmaya da yake abin da zai same shi ya jure a kama shi a ɗaure a dake shi a zage shi a ci mutuncin fa duk ya jure to idan mutum ya yi wannan daga nan sai matakin yaƙar shaitan shi kuma ya shaitan za ka yaƙe shi ne dan shi makamansa guda biyu ne wajen yaƙar ka kai in ka san samfurin makaman da yake amfani da su to za ka san irin garkuwar da za ka sa a jikinka makami na farko a shubuha da wasu wasi da zai jefa ma dangane da abin da ya shafi imani ya kawo maka mummunan tunani shin akwai Allah nan ya kawo miki mummunan tunani game da lahira game da kaddara game da imani game da kaza game da kaza da zai kawo mutum wato matakin subuhat ke to wannan mataki na subuhat kullum abin da ake maganin sa da shi shine tataccen ilimi na shari'a alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganun magabata na gari da su ne ake samun matakin da idan shi dan ya baza maka farkon subuha sai ka rusa wannan farkon nashi ta hanyar ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka riga ka sani sai kuma mataki na biyu makami na biyu da yake amfani da shi shine mataki na ash-shahawat sha'awa wannan ta wuce ka kalle ta kima wannan wuce ka kalle shi so kake a hada gosulo a yi cinkoso a yi rububi haka da dai wani ababai makamancin haka sha'awa ne sha'awar mace ne sha'awar kayan maye ne sha'awar dukiyar da ba ka ba haƙƙin da ba naka ba sha'awar duk wani abin da ba mallaka ka ba ka da haƙƙi a kai a shahawar san mulki san girma san ka zama wani fasa taro idan ka to ana daddarewa duk waɗannan dangi da na sha'awa ko wanda mutum akwai inda shi ɗan ke shigar masa wani ya shigar masa ta ɓangaren mata wani ya shigar masa ta ɓangaren dukiya wani ya shigar masa wato ta ɓangaren kayan maye wani ya shigar masa ta bangaren kan mukami wani ya shigar masa bangarori daban-daban a shahawat zuyru lin-nasi hubbu shahawat wannan shahawat makami ne da shaitan to shi kuma wannan abin da zai taimaka maka ka rushe wannan shi ne malamai suka ce ka yi amfani da abu guda biyu yawaita isti'aza abu na biyu kuma yawaita abin da Allah ya tanada a lahira na nau'in abin da ka gani a duniyarka in ka ga wata mace a duniya da ta ɗauke maka hankali sai ka tuno hurul ilm sai ka samu hutun zuciya in ka ga wani mukami da mulki sai ka tuno wa idza ra'aita tamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira duk abin da za ka gani a duniyar ka duk abin da za ka gani a duniyar ka ya kaɗe ma hankali to in ka tuno wani lahira sai ka samu da duniyar ba komai bane za ka iya hakura da shi za ka iya dangana da shi sannan kana yawan ta aza. to idan ka ci nasara a kansa dan akan wannan wato makamin su buhat bai tasiri akan ka ba makamin su hawa bai tasiri akan ka ba to anan ka cancanta ma ka zama kwamandan yaki dan ubangiji ta ala ce wa mutum ya yahduna da amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina wato mun sanya su jagorori a cikin addini suna shiryar da mutane da umarnin ubangiji saboda me sun sabar da al ne domin idan al ne ya zo yana koran shubuhat kamar yadda idan asabar ya zo kuma yana koran mai as-sahawat duk abin da ka gani ya burge ka na sabo sai ka lallashi zuciyarka ka yi hakuri sai ka manta da abin shikenan an riga an mutu idan an samu asabar da alhakin to wannan abin da ake samun walitakar ubangiji da shi sai mutum ya zanto waliyin Allah a bankasa sai ya zanto imam min a'immatul huda yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun to daga nan sai ka yaki kafirai da munafikai to yakar kafirai da munafukai ana yakar su farko da harshe shi yasa jihadi kullum ana cikin ko dai na harshe ko na makami tun manzon Allah na makka yake jihadi har ya zo Madina na jihadi sai dai nau'in jihadin da aka a maka jihadi ne bil hujjati wal bayan ta hanyar hujja ta hanyar bayani baje kolin dalili don tabbatar da gaskiya da rushe karya wannan nau'i ne cikin nau'in jihadi ubangiji ce da manzon Allah a cikin suratul furqan wanda kun san makkiya ce fala tuqil kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira yakin harshe sai Allah sa masa babban yaki jihadin harshe sai Allah sa masa babban jihadi wato tabbatar da gaskiya ta hanyar dalilanta da rushe ƙarya da nuna wa mutane kasawarta wannan jihadi ne ka yi in ja tsakaninka da yan musan ka yi in ja tsakaninka da yahudawa ka yi in ja tsakaninka da dukkan wanda baya kan tafarkin da manzon Allah ya zo da shi dan nuna ingancin na manzon Allah da nuna rushewar kisiyarsa to wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan jihadi saboda haka daga nan jihadi da dukiya shi ma jihadi ne kashe kuɗi don yaɗa kalmar Allah a bangasa daga nan jihadi da kai da zaka fita ayi gumulzu shi ma wannan dukkanin sa jihadi ne to sai dai abinda malamai suke cewa yawanci jihadi baya samuwa har sai an sami hijira dan Allah ya lissafo su a cikin alqur'ani ababai guda uku a haɗe sai yi ɗaya sannan na biyu sannan na uku abu na farko shine imani abu na biyu shine hijira abu na uku shine jihadi innal ladina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الإيمان أولا ثم الجهاد ثانيا ثم الهجرة ثم الجهاد waɗannan ababe guda uku haka suke to sai dai me ake nufi da hijira bayan mun ji jihadi mun ji imani to hijira na nufin wato kaurace wa abin Allah baya so zuwa ga abin da Allah yake so kaurace wa dukkan wani zance da Allah baya so dukkan wani kudurin zucin da Allah baya so dukkan wani aikin gabai da Allah baya so zuwa ga wanda yake so wannan hijira ce sannan hijira na nufin cewa inda ake kafirci yayi kafuku zuwa da inda imani ya fi karfi wannan ita ma hijira ce don haka tana ɗauka hijira mutum ya ɗauka sai ya kwashe kayansa daga nan garin ya tafi wani gari ya iya yin hijira a cikin garinsa a cikin gidansa don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zan ba ku labarin wane ne mummuni ba sahabbai suka ce ba mu labari ce al-mu'minu man amina hunna ala anfusihim wa amwalihim duk wanda mutane suka amintar da shi akan dukiyarsu da rayukansu wannan mummuni ne sannan kuma yace wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu mai hijira shine wanda ya kaura cewa abinda Allah ya hana sannan almujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah ta'ala mujahidi mai gwagwarmaya shine wanda ya tilasta kansa wajen bin Allah hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da haka da yayin uwa musulmi waɗannan al'amura idan ka hada su gaba daya nan ga imani ga jihadi a cikin wannan aya bayan can ga karatun alkur'ani ga tsayar da sallah ga ciyar da dukiya a cikin waccan ayar bayan can kuma ga zikiri da tasbihi da sauran ababai gina masallaci da sauransu waɗannan dukkan sana'ika ne nake da kowa ka da ubangiji sai Allah ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi fa alkhairu gare ku in dai kun yi imani tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai ne sai sakamakon yadda kullu kun zunuba ko malamai suka ce na daga cikin fallalar waɗannan ayar da abin da suke nuna wa galibi a cikin alqur'ani maganan gafarta zunubai akan kawo min ya yaghfir lakum min dhunubikum bari kawo misali da dinda a nuna mun lokaci yayi ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan a fara rabbukum an yi yukaffira ankum sayyi'atukum an yi yukaffira ankum sayyi'atukum ba na ayar da nufi ba ina nufin ayar da aka ce yaghfir lakum ya gafir lakum cikin suratu nuh alaihi salam inna arsalna nuh ila qaumihi ya qaumi نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سيتي من يغفر لكم من ذنوبكم يا إسراء يمكن تصورا يصنع أما يغفر لكم من ذنوبكم فقد من amma a nan da ake maganar tijara tsakaninka da ubangiji sai aka sanya da sallah kuma zunubakum babu min san ana nufin gafarta wani sashi na zunubai a nan ana nufin gafarta zunubai gaba daya shi yasa min idan aka kawo ta zaka kawo goslo a wajen za ka cire ta wanda farla kuma zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati zalika al-fawzul azim gafaran zulumbai shiga aljanna ta dindindin wanda babu mutuwa babu tsufa ga masaukai ko wuraren zama masu ban kai ubangiji yace wannan shine rabo wanda yake mai girma wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib baya ga wannan wannan alahara kenan amma a nan duniya abinda kuke so shine za ku samu nasrun min Allah nasara da agaji da gozon ubangiji wa fathun qarib da buɗe makusanci shine rinjayen addinin ku akan addinin su shine fathu din dan al-fathu shine al da رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الحاكمين الفتح شيء الحكم معنى وفتح قريب حكمت الى الله زي na ka'idar da yuzhiruhu ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun duk zai tabbata wa musulmi kasuwanci tsakaninmu da Allah na nufin karatun alkur'ani fahimtar sa bayan imani da shi na nufin aiki da shi da kiran mutane zuwa gare shi na nufin ciyar da dukiya na nufin sauke haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kan na nufin jaddada imani da Allah da imani da manzon Allah na nufin jihadi da kuka maya don yaɗa kalmar Allah a ban kasa yin amfani da lokacinka da dukiyarka da kuɗinka da kwazonka da himmarka wajen ka ga gaskiya ita ce ta da nasara ƙarya ta faɗi ta samu karewa da targaɗe ka tabbatar da cewa tauhidi shi ne yake fara ba shirka da kafirci ba ka tabbatar da cewa addinin da manzon Allah zo da shi sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake da cancantar mamaye duniya bisa ga ka'idar lillahi wa ala dini kullihi walau karih al-mushrikun wannan ne dan abin da na samu na kwana ko wanda karkashin waɗannan ayoyi ko dai a cikin suratul nur ko a cikin suratul fatir ko kuma a cikin suratul safi sai abin da na iya tunarwa ko na halalo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke kaina sai ku yi hakuri a sa a baka yafi a lafiya daidai lokacin ban tashi tunawa akwai lakcar ba sai dan ya mantar da ni amma Allah ya taimake ni sai na tana daidai lokacin karfe ɗaya da wani abu kuma lokacin da ina da baki daga waɗansu lalurka ban samu in yi nazarin in rubutu abin da zan faɗa ba da gani tunawa ayoyin da ce to na samu abin yi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى